Mafalkin Yakub Yakub ya kuskurantar da ubansa Ishaku, ya kuskurantar da shi lokacin da ya bashi rabon gado, wato gado na ɗan farin Isuwa. Ya hasala ƙwarai da gaske har yana so ya kashe Yakub. Rifkatu ta ce ma Yakub ya gudu daga gidan ɗan uwansa Isuwa zuwa wani gari mai nisa. Cikin wannan hoto muna ganin Yakub yana bisa hanya. dare ya yi ya kwanta cikin wani wuri a kaɗaici lokacin da yana barci sai ya yi mafalki ya ga tsamne a kafe daga ƙasa har sama mala'ikun allah suna hawa da sauka bisa tsamnin allah ya yi magana da yakub cewa ni ne ubangiji allah na kakanka ibrahim da allah na ishaku ƙasar da kake kwanci a kai zan bada ta gare ka da zuriyarka duka kai da jama'arka zan albarkaci duka mazamnan duniya ina tare da kai zan kiyaye ka inda ka tafi duka zan kuma maida ka cikin ƙasar lokacin da yakubu ya falka ya sani ya ga allah mai gaskiya mai rai allah yana iya saukowa daga sama domin yin magana da mutane ya san Yakub shi mai ɓadda mutane ne, amma Allah ya iya ceton mutane daga muguntarsu. Duba hoto na biye.